ku subscribe mai subscribe sannan ku danna wannan watanni ni ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin dora sabuwar dauka. Kana shan tsinuwa ko mutum ba a tsine maka na kullum tsine musu muke ko yanzu ma ana cewa duk waɗanda suka zalunce mu da na gida da na waje Allah ya tsine musu albarka. Domin sun mana zalunci sun zalunci mana mutan Kano kuma za mu ci gaba da tsine musu albarka da mu da 'ya'yanmu da jikokinmu daga nan har abada sun lalata demokradiyya sun la shiga cikin harkar